إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله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 waɗannan kwanaki masu matuƙar mahimmanci a rayuwar musulmi ba domin mutum zai samu damar ayyuka na gari da allah ya ba shi damar yi a cikin waɗannan kwanaki da kuma samun irin gara ɓata da allah wani wata ana ya tanada da kuma yadda allah yake son aiki na ƙwarai a cikin waɗannan kwanaki sama da dukkan sauran kwanakin duniya muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa waɗannan lokuta muna fatan Allah ya ba mu iko yin aiki na gari Allah kuma ya sa ayyukan mu su zama karfafu a wurin sa subhanahu wa ta'ala muna karatu mun je karshen suratul an'am a darasin da ya gabata haka za mu shiga insha Allah suratul a'raf ah, kafin mu shiga suratul a'raf abin da muka karanta a dunkule a cikin suratul an'am sura ce wacce take mai ayoyi sama da tari da sittin amma duka kusan ayoyi ne da suke tabbatar da tauhidi wato kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala fi rububiyyati mun karanta ayyuka muhimmai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na halittar halittu da samar musu da ababen rayuwa wanda ba su wanda ya isa yi wannan in ba shi ba turan ta fara da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da tabbatar da cewa Allah shi ne mahalicin samai da kasai kuma Allah shi ne wanda ya sanya duhu da haske a cikin samai da kasai amma duk da haka kafirai waɗanda ba su da imani suna karkacewa da rashin jin hanya Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya faɗi asalin halittar ɗan adam daga ƙasa sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa ya san sirrin mutane da bayyanansu sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari halakar da al'ummomin farko waɗanda suka rigayi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakamakon kafin cewa safannin da manzanni suka zo da su daga wurin Allah haka nan ƙurai kafirai waɗanda suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam kafiran cikin su suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa sallam za Allah yake faɗin irin ƙaurin kansu da za a saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam littafi alƙur'ani a rubuce a cikin takardu a zo musu da shi su taɓa ya sauko da shi daga sama cewa shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba za su yadda ba za su ce sihiri ba su kayyata shi domin sun ce masu karfasa da mala'ika kuma na zo ne duka waɗannan Allah ya ba da labari kuma Allah ya tabbatar da cewa an yi izgiri ga manzanni kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ah, amma hakan bai sa manzannin sun fasa ba haka shi ba Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa dukkan wani halitta da ke rayuwa ko da daddare ko da lokacin ini gaba daya mallakar Allah ne kuma halittar Allah ce don haka Allah subhanahu wata'ala mamaki me yasa wasu za su riƙi koma bayan Allah wanda shi Allah shi yake halittar samai da ƙasai bauta waɗancan su bar Allah Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa shi kadai shine mai tasarrufi a cikin lamuran halittan bayi haka idan Allah ya ga dama ya shafi mutum da matsala ba mai yayi masa sai shi haka kuma in Allah ya gizo alkhairai ga mutum ba wanda ya sai hana iso wasu gare shi sai shi don Allah shine alqahir ko ka ibadi gagarau ne ba mai hana abin da Allah ya yi duk waɗannan ayoyi ne da ke tabbatar da tauhid da Allah ke nuna a ah, yadda za a taso da kafirai tashin alƙiyama a taro su gaba ɗaya a ah, kafirai waɗanda suka mutu suna shirka za ka ga hujjar su kawai cewa a ah, ya Allah lallai mu ba mu shirkai ba ne abinda za su rinka faɗa hujjan su kenan musun abinda suka yi ta duniya amma Allah subhanahu wata'ala ke kayyata kansu suke yi sun yi shirka a duniya sakamako ya bayyana ba su da hanyar tsira a yau Allah subhanahu wata'ala ya bayyana aikin kafirai su rinka hana kansu imani su hana waɗansu su ma sauraron annabi sallallahu alaihi wasallam duka wannan ainihin a garin makka Allah subhanahu wata'ala ya bayyana rayuwar duniya gaba ɗayanta ba komai bane face wasa da kuma wato abu ne shirme rayuwar duniya gaba ɗayanta kamar shirme ne duk duk ke ƙare to ba da wani mahimmanci a gurin Allah baka Allah ya ɗau rayuwar duniya kaman wasa ne a yi a wuce kawai amma lahira ita ce gidan wanzuwa kuma sai ne kasu dai ba su ɗaukan izina ga wannan Allah ya da labari an karyata manzanni kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan aka karyata Annabi sallallahu alaihi wasallam manzanni da aka karyata kafin shi sun yi hakuri sun ji Allah sun jajirce akan karyatawan da mutane suka yi musu sa ake masa ake jan hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam kar ya yadda karyatawa masu karyatawa wai ya sashi ya yi kasa a gwiwa ko ya ja da baya Allah ya yi masa tsawa akan wannan sannan Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar cikin ayoyin cewa dukkan halittun da Allah ya yi ko tsuntsaye ko dabbobi dukkan halittun Allah subhanahu ta'ala daga tsuntsaye da dabbobi da sauran halittu su ma halittu ne al'umomi daban-daban kamar yadda mutane suke suna rayuwarsu irin tasu ga wani wani sa'in tsuntsu zai yi abu da ɗan adam ba zai yi ba ko da Allah ya bashi damar yayi wannan abin misali tafiya so ya tashi ya yi tafiya ya tafiya kilomita sama da dubu goma sha uku bai tsaya ba kaga ɗan adam ba zai taɓa yin wannan bai tsaya ba bai sha ruwa ba bai sauka ba ya wulga da gurin sanyi ya wulga da gurin zafi ya wulga da gurin dumi da sauransu ya wulga da inda ake ruwan sama ya wulga amma tun da ya tashi bai tsaya ba yana tafiya sama da tafiya kilomita dubu goma sha uku kaga wannan tuntu ne kuma kaga wannan da ah, illa umamun amsalu aka nan kowane halittu da dabbobi shanu da irin yadda suke rayuwarsu za ka ga irin su shanu ne jakuna haka tumaki haka duka waɗannan Allah ya bayyana ne don tabbatar da cewa shi kaɗai ya taro bauta ba ne wannan aiki sai shi su wa ta'ala an yi bayanai masu tsayi a lokacin da ake fassara. Baka Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa ya aika zuwa ga al'ummomi kafin annabi sallallahu alaihi wasallam manzanni amma suka karyata Allah ya kama su wato da azaba duka wannan da yasa sun dawo sun bi Allah ba suka manta da abin da Allah ya kama su da shi haka nan dai Allah subhanahu wata'ala ya ta bada bayani ayoyi waɗanda suke tunatar da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbatar da shi akan daidai har Allah subhanahu wataala yake bayyana matsayinsa cewa wa inda indahu mafatihul ghaib mafatihul ghaib gaba ɗayan su suna ga Allah subhanahu wataala an yi bayani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake bayyana wa inna Allah indahu ilmu sa'a fa yunzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut waɗanda duka abu ne wanda ba mai sanin su sai Allah haka nan babu wani abu da yake na halittun Allah face Allah ya san da shi bishiyoyi kinkewan ganye ya faɗi ƙasa da sanin Allah da sauƙar ruwan sama da komai da dabbobi da suke rayuwa a cikin ruwa da suke cikin ƙasa duka Allah ya san da shi Allah subhanahu ta'ala daga cikin ayyukansa na rububiyya shine wanda yake ɗauke ran mutane su kama bacci cikin dare sannan kuma ya san irin aikin da suka yi a cikin ini lokacin da mutane suke bacci ba mai kula da lamarin rayuwarsu sai shi Allah subhanahu wa ta'ala yasa Allah ce wa huwal qahiru fawqa ibadi yumsilu alaikum hafaza hafaza sune masu kula da mutum inda ba rai a jikin mutum in ya dau awa biyu yana kwance ba rai a jikinsa wasu halittu na kwari kudaje duk za su fara hawa kan amma in dai yana numfashi da rai za ga duk kofofin da Allah ya yi kunnuwansa idanuwansa hancinsa bakinsa babu wasu kwari da suke shiga saboda yana da rai Allah ya sanya hafaza masu kula babu wanda zai iya abunan cikin kwari ya yi ta'addanci wa wannan rai mutum ne inda ya bacci yake amma da zarar mutuwa ne babu rai yanzu nan kiyashi za su babu ya su shiga kunnuwan su shiga ko'ina Allah subhanahu wata'ala shi ke tsirar da mutane lokacin da suke cikin matsaloli a cikin ruwa in suna cikin jirgin ruwa ko suna cikin jiragen sama ko suna cikin ko'ina Allah shi ke tsere da su duka waɗannan ayyuka ne na Allah da suke tabbatar da kaɗai ta kasa subhanahu wa ta'ala ba wanda ya sai wannan sai shi Allah shi kaɗai kawai haka Allah ya ce ka tambaye su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka waɗannan abubuwa da ake faɗa na ayyuka Allah kuma sannan ma tsaya muna kiran wani abu koma bayan Allah abin da bai amfanin mu ba zai cutar da mu ba haka bai dace ba a yi haka Allah ya yi umarni a ce da sallah sannan Allah ya kala tabbatar da cewa shi ne ya halicci samai da ƙasa don tabbatar da gaskiya babu wasa cikin halittar sama da ƙasa a halittu sama duk girman ta ba ta taɓa rusowa ba mutane su ɗauka ba manufa a shimfiɗa ƙasa a yi duwatsu su rike ta a yi mutane suna jinjiri suna girma yana abuna har ya zai zama mutum ya zama mai kaza ya zama mai kaza duk waɗannan za a yi su ba tare da manufa ba Allah subhanahu wata'ala zai yi su haka Allah subhanahu wata'ala duk abin da ya yi akwai manufa cikinsa sannan kuma yana tabbatar da cewa a rana za ta zo ta tashin alkiyama sai ta ce wala hul mulku yawma yunfaku fi sur alimul ghaibi wash shahada Allah ba da islam annabi Ibrahim alaihi salam da babansa Azara wanda ya kasance shugaban masu bautar gumaka. Aka jarrabi annabi Ibrahim da kasancewa mahaifinsa kafiri. Amma bai kasa isar da takon Allah ba, kuma bai kasa kiran babansa zuwa ga tauhidi kaɗai ta Allah Saboda duk wanda ya samu mahaifinsa cikin rashin fahimta, ya yi ƙoƙarin fahimtar da shi zuwa ga gaskiya da tauhidi. Sannan kuma annabi Ibrahim alaihi salam ya kafa musu hujjoji da abubuwa na halittun Allah na zahiri rana da wata wanda da su ya kafa musu hujja har suka gane har ya tabbatar musu da cewa 'Ya abu da bi haƙƙin illallah sai duk da haka mutanen su sun yi jayayya da shi da suka ƙaryata Allah subhanahu wataala ya bayyana sunayen annabawa goma sha takwas da ya ambace su cikin alqur'ani da da sauran bakwai a wasu gurare daban-daban annabawa 28 biyar wanda Allah ya ambaci sunayensu a waɗannan ayoyi Allah ya ambace su a jere har guda goma sha takwas don a bayyana matsayinsu aka kira kowa da sunansa aka kuma bayyana cewa dukan sun tabbatu kan tauhidi duk darajarsu da girmansu da kaɗaita Allah da suka yi Allah ce da sun taɓa shirka sau ɗaya da aikin su ya zama bai da amfani don me an tauna tsakuwa ne don abawa aya tsoro idan har annabawa waɗanda Allah ya tabbatar da tsarkake su da kuma tabbatuwansu akan tauhidi Allah yana barazanan cewa da sun yi shirka da aikinsu ya bashi Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗi haka akan shugaban halitta gaba ɗaya wanda shi Allah ya fito gaba ɗaya yace wala kad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wallahi in kai shirka wallahi aikin ka sai ya baci don haka Allah ya ya baya son shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bi yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cikin ayoyin da suka shude a yadda mala'iku ke daukar rayukan mutanen da ba na kirki ba yadda za su zama suna dukansu suna zare ransu da ƙarfi saɓanin mutanen kirki mutanen kirki ana ɗaukar ransu da tatsewa a hankali amma duk da ka ɗaukar rai yana da wahala da duk wanda aka zarare a jikinsa ba wanda zai iya ba da labari ko wanda ran da shi ma aka ɗauka wanda an ɗaura mutum shi ya tafi shi ya san abun da ya ji na zafi da ɗanɗano da kishirwa da wahala da tsanani aka ɗaukar rai yana da tsanani annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika malakul yace ce taɓa tausasawa daukar rai irin yadda yawa ran annan sallallahu alaihi wasallam amma sai da aka daina jin maganarsa annan sallallahu alaihi wasallam da ya farfado sai da yace la ilaha illa allah inna lil mauti sakarat yace ba abu mota da gaskiya sai allah ka, lallai mutuwa akwai dandano saboda haka shi kenan annan sallallahu alaihi wasallam shi kenan kowa zai iya samun dandanon mutuwa idan ajalin ki yayi babu ba da labari kuma sai dai kawai ran da kowa ya zo zai biyar da take Allah samu a imani sannan Allah subhanahu wataala a cikin ayoyin mun karanta shine falikul haddi wan nawa Allah shine falikul haddi kuma shine falikul nawa nawa sune a ƴaƴan itace masu kallo kamar irin gidino kamar irin su mangoro kamar irin su wanda ake cin abun a bar kullu a jefar da kullum wannan shine nawa alhab su kuma hubub wanda ake zuba su don su ciro wani shinkafa masara gero ina suka hubub ne ana shuka su a ƙasa don su ciro amma nawa kuma wannan su ne kwallon ne wanda za su an sha kawai an jefar amma wani kawai kullum an sha ko a jeji ko a gida ko a gari ko a bayan gari kawai an sha an jefar wata rana sai ga shi kwallon mangoro ne sai a ga bishiyar mangoro yar karama Ya fito a jikinsa wa ya tsaga ta wannan bishiyar tsiron ya fito shi ne Allah saka shi ne falibul haddi ba a yi ruwa ba a ɗau kwanaki da yawa ba a yi ruwa ba amma nan da ruwa ya zo sai Allah ya fasa su fitar da rai gaba daya saka Allah shine mai yin wannan sannan yadda yake yin wannan yukhrijul hayya min al wa mukhrijul mayyit min al ba mai wannan aiki sai Allah subhanahu wata'ala a samu koyi ba shi rai ya fito daga cikin kaza a samu kaza ta fito daga cikin koyi koyi ba shi da kaza ko mai rai ta fito daga cikin kaza mai rai ta fitar da koyi wanda ba shi wasu malamai ko suna cewa ana iya samun mumini daga cikin wanda ba mumini ba ko kuma a samu wanda ba mumini ba daga cikin mumini ba samu mutumin kirki daga mutumin da ba na kirki ba ba samu mutumin da ba na kirki ba Allah ya kiyaye daga mutumin kirki da haka Allah shine mai waɗannan duka gaba daya Allah subhanahu wataala shine wanda yake tsage safiya a ganta da haske sannan ya sanya dare kuma a ganshi da duhu don abuta Allah shine mai gudanar da rana da wata kowanne yana tafiya kullum fi falakin yasbahu kada duka ba wanda yake wannan aiki sai Allah Allah shine yanda wanda ya sanya wa mutane taurari, ko da suke tafiya a daji babu zamani irin na yanzu saurari ake duba a gane ina ga a kama hanya a je garin da ake so a yi Allah ne ya hore musu wannan yanzu kuma sai zama an yi hanyoyi da tituna sai mutum ya kama nan shine hanyar kaza in ya can je ya yi dama ko ya yi hagu har ya yi garin da zai yi to Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya taso da ku ya kirkiro halittan ku daga rai guda ɗaya ina annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa domin asali ita ma daga annabi Adam ne aka kama da ita sannan Allah ya ku mustaqarrun wa musuda. wani ya tambata a mahaifa lokacin da wani kuma yana jira yana wani da aka yi dogon bayani a wancan lokaci a lokacin fassarawa ba ne wannan aiki sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ta duk da waɗannan ayoyi da abubuwan da ya fitar wa mutane da ruwan sama da yake zubowa ya fito musu da bishiyoyi da 'ya'yan itatuwa dibinai da zaitun daga bishiyoyi da 'ya'yan itatuwa waɗanda suke nunannu kusa-kusa nonon ya matso kusa-kusa kamar ayaba kamar dibino da sauransu za su ga sunan a kwanci kusa da ƙasa da gonakai na inabai da zaitun da rumman gashi sun yi kama a ido amma kuma in an dandana su ba su yi kama da juna kowanne zaƙin ɗanɗanonsa daban da na ɗan uwan da a ce duk zaƙin su ɗaya ne in mutum sai dibino ba sai ya sai man goro ko lemu da komin su ɗaya ne in mutum ya samu lemu ba sai ya sai ayaba amma yanzu mutum ya sayi duka kowane irin kala saboda lokacin da ya sa wannan a bakinsa daban ne da abu da wasu su baki ya duka su bayi zaƙi amma zaƙin wancan daban da zaƙin za ka da ya gamsu da zaƙin ɗaya ya wadatu da shi ba kada ya buƙaci ɗaya da kuma abubuwan da ke bayarwa a jikin ɗan adam na gina ka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ga sunan mushtabihan a ido dukan wani wasu za ka gansu sun yi ja shine sun nuna ko sun yi yalo shine sun nuna amma wa gaira mutashabi amma in ka ɗanɗana su ya zama kuma sun zama iri ɗaya ba haka Allah subhanahu wataala ya ce ku yi dubi zuwa ga 'ya'yan itatuwa farkon farawansu suna kuci-kuci sannan sai su fara kuma suna bunƙasa suna girma wa yake bunƙasa su girma sai Allah sannan wa yan'ihi ku yi dubi zuwa ga nunansu ya aka yi suka nuna ba mai sa su nuna sai Allah subhanahu wataala inna fi zalikum la ayatin li qaumin yu'minun mace wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke imani da Allah amma duk da haka kafirai mushrikai sai suka sanya aljanu ababen tarayya ga Allah suna bautar Allah suna bautar aljanu akwai waɗanda suke haɗa kai da aljanu su cutar da bayin Allah akwai waɗanda suke haɗa kai da aljanu wajen biyan bukatar su ta siyasa ko ta neman mulki ko ta neman jari ko ta neman matsayi ko ta wasu abubuwa akwai waɗanda za ka sun haɗa kai da aljanu saboda mai a biya musu bukata to duk waɗanda suke irin waɗannan sun take Allah ke da mutum ya haƙura ya riƙe Allah sai samu biyan bukata yadda Allah ya kaddara a rayuwa amma saboda gaggawa da da rashin sanin Allah subhanahu wata'ala sai koma shirka kusa Allah ce kharaqu lahu banina wa banatin bi ghairi ilm subhanahu wata'ala amma yushrikun sun jingina ƴaƴa amma ya tifo sun jingina ƴaƴa ga Allah wasu kuma suka ce mala'iku ƴaƴan Allah mata ne wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasa suka ce mala'iku ƴaƴan Allah mata duka waɗannan hanya ce ta shirka amma Allah shine badi'us samawati wal Shi shine fa wanda ya kiri halittan samai da kasa ba a taɓa yin wani abu da ya kama da sama da kasa ba kaga yanzu mu mukan kirkiri ayi ayi gini a gina ƙasa a rufa sama saboda wani mai kyau amma kamar sama ma ga tunan rufi ce ƙasa shimfiɗa ce amma ba a taɓa yin wani abu irin ta ba balle a ce Allah ya kufa shi badi'u badi'u samawati wal ardh shi fatiru samawati wal ardh ma'ana shi ya kiri halittan ba a taɓa yi kafin shi ba to Allah ya kunu lahu wala wanda yi wannan kuma ta yaya za a ce za a jinkina ɗa gare shi walam takun lahu sahiba babu mata gare shi kuma ce yayi da wa khalaqa kulla shay bayan ya halici komai kuma jingina da gare shi haka huwa bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wata'ala ne wannan sifa ta gagarau da kaɗaitaka da sifofi na cika da tumbatsa shi fa shine Allah ubangijin ba an bautawa da gaskiya sai shi haka Allah shine fa mahalicin komai mahalicin kowa bauta masa shi yafi Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mun karanta a cikin suran ayoyinta la tudriku la absaru idanuwa ba sa ganin sa inda a rayuwar duniya ne duk wanda yace ya ga Allah saboda matsayin sa ko ambaton Allah har ya ga ya ga Allah ha ai sai masa gargadi ba a ganin Allah a duniya domin Allah ne ya faɗa la tudriku la absaru in ya jajirce ya ga Allah sai ya zama kafi shi kafiri la tudriku la absaru wa huwa yudriku al absar wa huwa al latif al khabir kaka ba a ganin Allah a rayuwar duniya wanda yake ga Allah inda yana rayuwar duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mi'raji ya ga Allah jewa daga cikin sahabbai sun tabbatar ya ga Allah wasu daga cikin sahabbai suna ganin bai ga Allah saboda suna ganin yana rayuwa ce ta duniyawiya amma Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun tabbatar da ya ga Allah shi babu matsala in ya je ya wuce duk wata halitta ma za ta tsaya ya je ganawa da Allah saka in ya ga Allah fa lillahi na'am Allah ya ba shi daman ya ga Allah amma annabi Musa alaihi salam da nemi ya ga Allah Allah bai bar shi ya shi qala lan tarani lakin inzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله شكا وخر موسى صعيد إلى أن موسى عليه السلام كليم الله الله يا مغنى ده شي كاي تsaye shi da annabi sallallahu alaihi wasallam sune kadi wanda Allah ya magana da shi. Allah ya yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salam magana irin wanda ta dace da Allah to amma ya ga Allah Allah bai bai shi ba bai bashi ran shi ba amma ganin Allah a lahira wannan kuma Allah ya tabbatar mu ne mutanen kwarai za su ga Allah a lahira wanda ta wujuhu yawma idin nazira ila rabbiha nazira haka za su ga Allah wannan Allah ya tabbatar a Qur'ani abinda Allah ya tabbatar ba a kore shi don haka Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan sura mai matukar ayoyi masu mahimmanci da suke magana a kan tauhidi da tabbatar da kadaitakar Allah subhanahu wata'ala Allah ya hana muminai su zagi ababen bautan masu bautar koma bayan Allah dauke zai ta zagin gumakan masu bautar gumaka ko ya zagi wani abun da wani yake jin cewa shi yake girmamawa domin sakamakon haka zai kai su da zagin Allah Kuma ba san Allah ba to karka zaɓi abun bautar wani don shi bai san Allah ba kai kuma kana ga me yasa zai bauta wani Allah ka zagi wani abun bautan shi ko sai zagi abun bautan ka kaga an fi hatsari kuma an fi jawo hatsari wa a halitta gaba ɗaya in aka taɓa Allah da haƙƙin Allah kaga abun bautan mutum sai ka bashi da abun bautansa amma ka gaya masa cewa bautar wani Allah da abun da ke bautawa kafirci hanya ta gaskiya shine dawo bautar Allah ya kyale wannan amma kar ka zagi wannan abu sai shi wannan abun ya sani ba ko wanda zai zai aje sa a gidansa da safe in ya gama komai sai zai jada gaban gunki ya roƙi sa'a in zai fita kuma zai je in yana da wura da kasuwanci ne sana'a ne abubuwa ne tuƙi ne mene ne a ganinsa wannan gunkin da ya bashi nasara duk cinikin da yake to sai ka zo in mutum ya zagi gunkin ya taɓa wannan mutum wannan mutum ya ja mutumin zuwa ga tauhidi ya tabbatar masa cewa bautan wannan asara ce duniya da lahira amma ba tare da ya zagi wannan ba da saboda zagin abu da yake koma bayan abunan Allah da wani yake gani don bai san Allah ba shi yasa ya rike wannan shi yasa Allah ya tsawatar wa mu'mini la tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm zai sai a ah, kai ba ga daren ka Allah ba sai ko abin da dace ga Allah sai shi yasa kawai a kyale musu ababen bautan su a tabbatar musu cewa ababen bautan da suke bauta kuma bayan Allah shirka suke ba su tsere da su duniya da lahira ba sa amfana da su duniya da lahira in sun yi ciniki daga Allah ne in sun yi asara daga Allah ne ka su gane cewa Allah shine Allah Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar a cikin sura mun karanta cewa kafircin kafirai ya kai su matsayin da da za a kai matsayin da mala'ikun su sauko kafirai su gan su ido da ido matattu su taso su ce da muka je lahira wallahi mun tabbatar cewa Allah shi ne abun bauta na gaskiya mun gane cewa abun da muke yi ba daidai ba da muka je lahira muka gane wannan kai Allah ce da za mu taro musu kowane abu kubulan ido da ido gaba da gaba kibalan wata gaba da gaba suna fada suna fada har kabirai yan uwansu da suka mutu a taso da suke wallahi fa abun da muka je muka gani a hira nan ko fa na wannan Allah ce ma nuna yi yu'minu illa in sha ko an yi haka ba za su yi mani sai Allah ya gada shi yasa kawai wanda ya jajirce akan kafirci ma da za a yi da shi kawai ya bar shi ana masa addu'a ana masa wa'azi iya abin da ya sauwaka Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar cewa dukkan annaba da suka shuɗe suna da ababen bauta ababen gaba abokan gaba shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura har ila qiyamis dullan da mutum ya tsaya akan gaskiya ko kuma yake harkokinsa ko da ba tarin ilimi yake da shi ba yake gudanarwa ballan yana da ilimi ko yana kira zuwa ga tauhidi ko ya tsaya akan tauhidi ko yana da ababen gaba ya bayyane da boye waɗanda ba su yarda da shi ba kuma ba su yarda da shi sannan akwai waɗanda suke gaba da shi a sirrance akwai waɗanda suke gaba da shi a bayyane masu gaba da mutum a sirrance sun fi hatsari akwai waɗanda suke gaba da mutum a bayyane wanda ga bawo da mutum a bayyane su a fili suke mutum ya kan ɗau mataki ai sai ya je gurin su tukuna a samu matsala ai sai ya bi ta gurin su a samu matsala ai sai ya musu magana a samu matsala amma masu gaba da mutum a sirrance suna iya zama tare da mutum a wuri da yana ta fara a gaban su a ce su suka fi kowa gaba ne waɗannan su suka fi kowanne sharri yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawl sun hada kai da shaydanu suna iya mutum sigiri ana samun mutane na kusa da mutum suna yin mutum kirki wannan duka abu ne wanda yake a bayyane sun suna gaba sakamakon hasada da ni'imar da Allah ya yi wa mutum kada mutane wasu na kusa da su ne suka musu sihiri suka hana su kasuwanci don sihiri kawai babu mai gaba da su da hasada da su sai na kusa da su kana yin mutum sihiri ya to baya iya tsayawa a shago da ya zo ya bude zai koma gida ba zai taɓa duk yadda za a yi ne. ya fara haɓaka na kusa da shi ke hasada da shi da aka yi masa sihiri ya guna nau'o'i na sihiri ana yi mutum sihiri da sanar, to ya iya wato abu da ke mata sihiri ba za ta yi aure ba da ke mata sihiri duk wanda zo neman ta da ya fara sai tafi kodana duk yana yiwuwa waɗanda za su yi sihirin na kusa da hasadan min inda an kusa saboda hasadan a yi mutum sihiri gurin sana'arsa ba zai iya yin abincin ba zai iya zama ba ya bude gurin sana'a sai ji kawai bacci ne a ganjaɗi ne a rashin lafiya ne a amene ne to duk waɗannan abubuwa yuhi ba azuhum ila ba azuhum duk rufal kauni ba annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa sai da aka masa sihiri sai da Allah ya aiko mala'ika aka gaya masa wanda ya masa cinin da inda aka binne sihiri ana yi mutum sihiri a kofar gidansa da ya wurga ta kan shi ke sihiri ya bi shi da izinin Allah in Allah ga damun jarraba shi ana mutum sihiri a cikin gidansa ana mutum sihiri a tufafinsa ana mutum sihiri duka waɗannan shi yasa ake son da'iman mu ya zaman yana azka yammaci da safiya safiya da maraice kan mutum ya yadda da bari musamman waɗanda suka tsaya cewa suna so sai tauhidi ya tabbata dole sai sun tsaya suna da safiya da maraice da su suka kowa wato tsolewa maƙiya Allah ido saboda haka babu abin da zai same su in sun tsaya sun dogara ga Allah suna masu azkar safiya da mare haka nan kuma dukkan ni'ima ita duk so mutum ya zama yana mai azkar safiya da mare kar kuma wasu su rudar da mutum ko don sakamakon kasuwanci ko siyasa ko wani neman mulki ko wani neman wani abu a duniya su ce masa fata ya tsaya kowa wani wani abu wani eh, abu na wani matashi abu ne yana eh, zaune lafiya kalau daga wani ya ɗauke shi ya zama nan kenan na kawai aka rubu a sa kowa ya bugo masa waya sai ya ce masa to fa dole ka nemi taimako dole ka yi kaza dole ka yi kaza haka ne haka yawanci rayuwar mu ce. wasu za su zo maka da talbisu iblis wasu zo mutum abuna wace ba ce ka sa hannu ba mu kawai muna so ne ka ba mu dama kawai don yadda ka tsanna muna ganin abubuwa da yawa kala kala ba zai yiwu ba wannan kujerar ba a neman da wasa mu kawai ka ba mu umarni ba kai za ka yi ba mu za mu shi kenan sai ce shi nan ba damuwa to kaga shi da ya shiga shi to shi yasa yi harkoki duk abin da zai bata tauhidin mutum yana da wuyan sha'ani ba dole sai mutum ya dage a kansa ba in ji zai bata mutum tauhidi saboda haka yawanci abubuwa suna nan musamman a ƙasar mu har yanzu tauhidi bai shiga cikin ta mutane muna nan a ƙasa inda bangaren tauhidi a kida ana nan a baya filme ake har yanzu ya kamata a koma ayoyin tauhidi suratul an'am din nan ya kamata a ta maimaita ta har shi abin da Allah ya san dan saboda gaba daya ana nan a ƙasa yawa kaje gurin harkar abin e, duhun kasuwanci inda ake alfahari da jari kaga abin mamaki kaje inda ake gagaru siyasa kaga abin mamaki kaje inda ake kaza ake kaza ake kaza duk wa'annan abubuwan a kanta don haka na abubuwa ne waɗanda suke Allah wani wata yana bayyana su daki daki mu mun rungume su gaba ɗaya abubuwa waɗanda suke a al'ummar mu ta shiga cikin mata da yawa wasu sun zaɓi zubar da jini saboda mukamai sun zaɓi zubar da jinanen waɗansu mutane saboda wani abu da aka musu ta yi da sauransu sai za ka ga ake ta zubar da jina ne yawa ya yi ta ihu kawai abu na. a zaɓiwa ne kada zaɓiwa ne wannan ba shi ba bane zaɓiwa ne kada zaɓiwa ne yau aka fara kullum ana cikin matsala masu matsala suna nan da matsalar akwai waɗanda zubar da jinin shi aka ce su yi kuma kawai shi ne su yi saboda haka maganin cewa a za a yi kaza za a yi kaza a shirme ne duk shirme ne akwai su yan siyasa gogaggun duk barazanan da waɗansu za su yi a tafin hannun su zuge su da sun san abubuwan da yake gudana mutanen mutanen mu na arewa abu ne ba a cin nasara ba haɗin kai ba haƙuri ba juriya akwai faɗayi akwai farraka akwai kaza za ka ce za ka ce za ka yi dima kuma yadda kake da dama mai kai albarka gani yanzu gine-ginen kudancin najeriya da yammacin najeriya da ko'ina yanzu yan arewa suna ta zuwa mu an ware mu ba amana kuma ko da kuka rike mai kuka kun bai wa kanku yana kona ihu ne kawai shi da ne ba abin da ya sani ina mutuwar zuciya ina mutuwar zuciya kawai da kuma ihu da hayaniya wanda ba gaira ba ni, sai dan arewa yana ihu ba ya cikin gwamnati ne dukkan arewa da kaji yana ihu a rediyo ko a tv ba ya cikin gwamnati kuma in zai ihu yau gobe a kira shi a bashi mukami sai karba ɗan arewa ne kaɗai zai iya zagin gwamnati ta kira shi ta bashi mukami ya karba ko ya zage ta a mimbari ko ya zage ta a ƙasa ko ya zage ta a mimbarin siyasa ko a mimbarin addini ko a mimbarin kaza ɗan arewa ne kaɗai zai wannan kata-katan a bashi mukami ya karba kuma ya shuru to wannan ne za su ci nasara ka ce gani an ci nasara da wannan da yaudara kawai da ake abu ne kar ka ɓata lokacin a kan mutum mai son kansa kar ka ɓata lokacin duk abun da mutum ya faɗa gobe zai canza shi za ta zuwa da mutuncin ka akan wani ka rike addini har Allah ya ɗauran ka kawai ki ce ma dole sai ka rike mukami ko ka yi kaza ko ka yi kaza ba in aka ce maka zo ka yi kaza zai yiwu ba sabon Allah ina so kai kai dan nasa ne har tantanta haka ga katin can ka zo ka yi mana ka ne. Ba ka zo ka ce wa mutane kaza ko kaza yawanci yan arewa ina Yawancin mu mu cike arewa ba zubar da jini ce arewa ba eh, hana gonakai hana noma ce arewa hana mutanen mu noma zubar da jini da kashe kashe da sauransu mu gaba ɗaya. ƙasa ta zama ta bushe arewa da aka santa da kokari da noma da kiwo da sauransu shi yawa da abubuwa sun riga sun tafi ko kuma ihu ta zama ce in kai waje yana ihu kawai ka duba shi yana cikin gwamnati ba shi waye, in ka yana ihu in yana cikin gwamnati za ka ji ya ce maka ba duk yan arewa ko za ku yi yaya gwamnatin mutu za ta wuce ku na fa da ya zo yanzu da baya cikin gwamnati ya ce yaudare su. lokacin da ya ci wani zai ce muku ko za ku mutu abin da kuke so shi za a yi ba su hada ba ne Eh to yanzu ne kawai in ta juya mutu to mu talaka shi kenan kawai mu aikin sai mu ba rike Allah kawai wallahi kawai kawai ka rike addini ka rike sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan kawai amma wai ka tsaya gana bata lokaci akan wani mutum zai tara dumbin biliyoyin kudade kawai saboda kai kawai shirme ne duk abin da za a yi a yi abu na gaskiya a kai akan addini kawai shi kenan arziki ya neme shi a gurin Allah Allah ya baka arziki Allah ya baka dama kuna gwamnatance Allah ya baka dama abun da ba sabon Allah ka tabbata baka cuci kawo baka ci haramu in a kasuwanci Allah ya baka dama ka tabbata kasuwanci ka halal kake yi iya iyawarka haka cutan kowa baka ci haramu in sana'ar ka ce Allah ya bunƙasa ta ka tabbata kana yi ta tsakanin ka da Allah ba cutar ba cutarwa har ran da zaka bar duniya in gwamnati ce maka zo muna son ka rike mana guri kaza amma ka kiyaye dokokin Allah in an ce kiyaye dokokin Allah ba a so ka dawo amma an yadda maka eh aiki shi ka rike mutsani ya halatta gare ka amma kar ka saba wa Allah kar ka cuta kar ka ci mutuncin mutane kar ka kar ci abin da ba naka ba kar a haɗa kai da kai a yi ta badakala da dukiya ka tsaya iya abin da zai yi wannan shine komai Alal ne kuma arzikin nan zaka iya samu zaka ga in an baka wani mukamin dukkan kofa ta arziki Allah ya baka cikin sauki Kuma da dukiyar halal amma kika ga an ketare an so wasu tunani mutane su ta ziga ka da shawarwari daban-daban wanda zai zamanto abin karshen ta saba wa Allah za a tsaya saboda haka kullum mu tsaya muna masu duba al'amari abin da duk ya wuce gona da iri dole mutum ya haƙura ya dakata abu na iya halal a iya halal da zubar da da mutunci da zubar da addinin Allah wajibi ne aika a karɓar a kan kar wanda zai taɓa mutuncinka da addininka addini da mutunci in sun taɓa sun taɓa ko shekara nawa aka yi sai an faɗa su na da kar a taɓa su to su ne jari ne tsada kuma su ne riba mai kyau domin su duniya da lahira ne to don haka kar mutum yayi yi wasa da su a tsaya tsayin daga kuma kullum a rika addu'a Allah wata ala ya sa mu dace amma arewaci sai a yi addu'a Allah wata ala ya tabbatar da wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala maganar Allah tana cike da gaskiya tana cike da adalci yasa duk wanda ya rike maganar Allah wallahi ya da duniya da lahira wanda ya sake maganar Allah ya sake adalci ya sake gaskiya don haka duk inda maganar Allah take ka rike ta iya fahimtar iya fahimtar magabata kuma kirkiro ƙarya a jingina wajen fassara maganar Allah ta yadda da wani to akwai yan bani na iya mutum cikakken ilimi ba ilimin su shi ne su ɓoye kansu a cikin ɗaki a ɗau hoton su ta su to a jefa duniya da gani su ma wai malamai ko kuma su ma kaza ne daga mutum yana yana ƙalubale ga malaman duniya bisa saɓanin fahimtar magabata wadda zamani ya zama wani abu daban wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adala la mubaddila li kalimati za a je a dawo maganar Allah wanda bai yake tunani zai canja ta ta fada cikin asara Allah kiyaye wa huwa samiul alim yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in tuqi akthara man fil ardi yudilluka an sabili sai zaka biye wa linjayin mutane yau in ka zo gurin mutane sai zaka yi shawari da su akan abun da za a samu abun duniya kari a cikin ɗari casa'in da tara ko da takwas ɗauke ka sabuwa a je ba da larura ne Za mu ne yanzu a irin ka ake su kawai mutane wa in tuɓe aksara man fil ardi yubai luka an sabili kawai da zai ce maka to amma tauhidi ya za a yi da shi aƙida ya za a yi da shi ya za mu haɗu da Allah ya za ka haɗu da Allah in ka tsaya gaban Allah ya yaya matsalar take kawai da zai gaya maka wani a ai mu yanzu gaba ɗaya dama ke eh, kaza zaka wa in tuɗe aksar man fil ardi ka an sabili ana ce maka ga ka fara daga kofar gidanka ka na dama ko na hagu duk fara da su zagaya da aminanka da kasuwa da yan kasuwa da kuka saba da yan ma'aikata da kuka saba kowa in kace masa gafa kaza a ce ka a lallai ba an ce ce maka yaya maganan tauhidi gurin fa yana bata aqida wanda zai gama yaya maganan sunna za mu tsaya abun irin wa'in abubuwan ba za a ba biya masa ba sai dai ya ce maka ana bismillah wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an da wannan kawa ne daga Allah ne da mafi tayin jama'a a yau kin dai gurin samu ne kuma zai ce a shiga wanda ya ce maka to lahira ba yanzu ya zamu yi da lahira in mun yi a lahira ba yaya kaza ba wanda sai dai ne ko in an samu haka Allah subhanahu wata'ala yana bayyana mana kuma in yattabi'una illa dhann duk mutane za su baka shawari in yattabi'una illa dhann kawai zato ne in kaza ba sai kaza ba in kaza ba sai kaza ba a ta jona wannan da wannan to kaza ne an yi kaza sai kaza sai an yi kaza sai kaza sai kaza sai kaza kawai da ka kuna tsaye zai kai ka har dogon duniya ya dawo da kuma alhali kariya ne zato ne kawai in yadda biyu na illan ba gwargwadon zato ake ba da shawari ana so ba da shawari bisa haƙiƙa da zahiri Allah subhanahu wata'ala ya ce wa inhum illa yakhrusun da yawa daga cikin mutane wallahi makaryata ne ji Allah inhum illa yakhrusun saka kiran duniya da an yi a hankali Allah subhanahu wata'ala shine masani ga waɗanda suke daidai da waɗanda suka bata suka bar sa. sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya magana kan yanka ku ci daga abin da aka yi ambaci sunan Allah aka yanka kin da an ce bismillah aka yanka rago ma zikirasmullahi alaihi ka kulu duk abin da aka ce bismillah aka yanka cikin ba ba sai kun tambaya waye yanka ba abin za ku tambaya an yi bismillah eh, in dai ba kafiri ko murtaddi ba in dai mutum ya yi rijiya ko ya yi bismillah yanka ba za a ci ba yawa amma abuna ahlul kitab yi bismillah yan kaza nan a murtad wanda yayi rijja yayi bismillah yan kaza ake a majusi ya zo da wuka dabba ce ba zai ba da aron wuka ba ba ku yadda bane shi ne ya yanka yace bismillah ya yanka malamai sun yi sabani za a ci ko ba za a ci suka ce saboda Allah ya fakulu min ma zukira ita min ma zakartum ba ya ce min ma zakartum daga ku musulmai abinda kuka ambaci sunan Allah kada ki min ma zuciya aka ce to koda ma wani mutum ne wanda ba zai iya bismillah ba sai ana gaya masa da ka ce bismi bismillahi lahi kawai sai yanka wasu yarin da malaman suka ce lahi sai a duba tafsirin a ƙarƙashin wannan wannan za ka kullu min ma zikirasmullahi alai in kuntum bi ayati mu'minin yawa har ma Allah yake tambaya wa malakum alla ta'kulu mimma zikra smullahi alayhi qad fa lakum ma harrama alaykum idan ka zo gari musulmai ne sai suka kawo ma nama sai ka ce waye yanka hatu bi musulunci kawai Allah ce ku kulumi ma zikra smullahi alayhi sai kawai manzo zo an ce bismillah sai ayanka, kun abun za a harbi farauta ma in aka ce bismillah aka harba ta faɗo mushi ya halatta karen da aka aika da bismillah ma matukar an koya masa farauta da za a aika shi kare ne fa aka ce bismillah je ka kamo ya je ya tankaɗi abun ya abun ya mutu shi ma za ci to balle mutum ya ce bismillah ya ce bismillah ya yanka shi kiran kawai nama ya zo in ka tsaya kana tambaya wannan ya rage na wannan duk an sha wahala dai a irin wasu lokuta ya eh, mutane ina ga Allah ya biyu yana waje wata ina karami haka dama muna kasa da su zozo kawai ya ce akwai wani nama da aka kawo masa ba zai ci ba ruwan mutuwa ne ne suka yanka muna zuwa kawai da ya kawo nama sai ga na kama eh, kawai sai zo yana mamaki kayan ya ci wannan abin ya ci yankan suwa ne ni tun tun muna Sheikh Adam da kuma shi ya fara a cikin Allah ta'ala shi ya fara fassara mana a kulumin ma zikira lahi alaihi in kuntum bi ayati mu'min to da yazo gurin yana bayani wa malakum Allah ta kulumin ma zikira sunallahi alaihi yake wato kaza malam yin yana yi cikin ma tukunna sai ka shirya <laughs> to kuna tuhuman Allah ma kenan da kuka ce ba za ku ce yayi kace ga doni tun wancan lokaci ita na kawai inda nama an ce bismillah yana sai wasu ka ɗauka kamar mu yan tsalle-tsalle ne kamar mu eh, malaman mu ne su da kuma kowane bangare akwai malaman mu ko muna ji da su kuma Allah ya saka musu da alkai haka Allah subhanahu wataala yi bayani a in an ce bismillah aka yanka ta magana ta kai saboda haka ne ake bismillah ce wannan wannan nassin alqur'ani in ka duba hadisai da suke karkashin nan ka duba tafsirai da yawa ga hadisai da suka rinka kawowa ma zikira smullah ma ma urika dam wa zikira smullah alai fakulu kuma a raƙa dam duk abin da jini ya kwaranya kuma an yi bismillah aka yanka kenan kawai fakulu abu na Allah subhanahu wata ba ma maganan ah, an ce bismillah an yanka ne yawanci sabanin malamai ba a gabata ba maganan wane ya ce bismillah ya yanka ba a nan ba ne ba abin da malamai suke ta eh, magana a kanta eh, wani abu ne daban mu kuma abin da muke magana a kanta wani abu ne daban a zamanin mu a nan a Najeriya yau saboda haka abu na an shiga ilimi za a ga abubuwa da malamai suke ta magana da inda sabanin malamai ya zo ba maganar sabanin malamai akan an ce bismillah an kawo ma nama ba Allah subhanahu ta'ala ya yi maganganu a wanda ke tabbatar da tauhidi sannan kuma ya tabbatar da aljanu da mutane ba da tashin alƙiyama Allah zai sake tuhumar su wa yau mana shuruhun jami'an ya ma a shirar jinni ƙaris ta ƙasar su mina ne aljanu sun fi mutane yawa ranar tashin alƙiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai tabbatar da cewa kamar yadda ya ce wa kazalika nuwalli ba'dha zalimin ba'dhan bima kanu yaktubun ya ma'asharar jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha ajaru da mutane ba a tambaye su ranar tashin alkiyama ya ya za a zuwa Allah da kafirci ya za a zuwa Allah da shirka ya za a zuwa Allah da miyagun ayyuka ya za a zuwa Allah da sako bayan alhali manzani sun zo sun isar da sakon Allah aljanu da mutane ina hankalin ku yake za ku zo Allah yau ranar tashin alkiyama da sako da shirka Ana zai yi tambaya ranar tashin alƙiyama Allah ya tsira da mu Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani irin nau'o'i na shirka sun sanya shirka akan amfanin gona sun sanya shirka akan dabbobi da suke da kuma ko wasu abubuwa har yanzu makiyaya a daji a cikin irin wa'in abubuwa dabba kaza sai an mata nanas, dabba kaza sai an yanki kunnenta dabba kaza sai an huda ta da kibiya Ah, ko an mata an sa kibiya an mata me yake da suna eh? a sa karfe ya yi ja a ɗauko a manna a jikin ƙarfa lalas ba yi wa lalas an mata lalas wani suna ba na jin ba tsammanin ka wani suna kuma ina jin to ala ayi halin duk irin wa'annan abubuwan da kuma dabba kaza ba za a yadda ta fita a garke ba dabba kaza in ka fita ita a garke ka fidda arziki haka ba a sai da ita mai nauyi kaza ko tinkiya a cikin tumaki zaka ga ba a da ita tinkiya mai sirri ko tinkiya mai kaza duka irin wa'annan abubuwan eh, to irin wa'annan abubuwan da haka aka yi ta shirka raƙumi mai kaza raƙumi ne kaza ba za a ci naman ba ba za a hau bayan sa ba raƙuma kaza in ta aiki ya kaza duk wa'annan bahira sa'iba ma ja'ala Allahu min ba'iratin wala sa'ibatin wala hami suham ولا سائبة ولا عام ولكن ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب duk irin wa'annan abubuwan suna faruwa har yanzu makiyaya a daji suna iya wannan Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya tada gonakai wasu za ta ga amfanin gonan a tsayi suke su dawa su gero in an shuka su wasu kuma shumfuruwa suke su wake wasu 'ya'yansu a ƙasa yake su gyaɗa daga shine an shi a jannatin ma'arushatin wa ghayra ma'arusha wasu a tsaye suke yi wasu kuma a kwance suke yi duba Allah ba wai wannan ma sai da ya gaya mana alqur'ani da kawai muke da gona da Allah ya rinka tuna ayoyin Allah ayoyin suratul an'am ya je gona ya ga wakin sa ya shimfudu ya Allah shine an shi a jannatin ma'arushatin wa ghayra ma'arushatin لا الله سبحانه وتعالى والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان Allah subhanahu wataala kuma ce wa min al-an'ami kuma hamulatan wa farsha a dabbobi kuma Allah shine wanda ya halicci hamulatan manya manya masu tsayi wanda ake dora musu kaya wa farsha da waɗanda su kuma a ƙasa suke ba a dora musu kaya su raguna ka wa ganin an lafta wa taure ta lafi rago duk sun da ake ba a yi musu lafi Allah ce hamulatan raƙuma raƙuma da shanu sai a musu lafi a ta tafiya daga gari zuwa gari wa farsha da waɗanda su kuma ba za ka ga mutum ya hau bayan rago yana tafiya shi haka Allah sai ya faɗi wannan min al'ami hamulatan wa farsha iyakan tauhidi da bayani da dalilai da Allah yake bugawa don mutane su gane Allah shine Allah abu da sura ce mai matukar muhimmanci haka Allah shi ya yi samaniya ta azuwa kumai da tumaki da shanu da awaki su ne samaniya ta azuwa da tinkiya da rago da saniya da bujumi da raƙuma da raƙumi da afiya da tauri waɗannan su ne Allah subhanahu wataala ya faɗi irin waɗanda suke ciki da kuma yadda mushrikai yahudawa suka sanya shirka a cikin hatta dabbobi Allah subhanahu wataala ya yi wasiya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke gaya wa sahabbai wasiyar Allah da ya buga mata ta قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم لفرقوا أن لا تشركوا به شيئا na biyu wa bilwali dai ne isa wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batha wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kana wasiyar Allah allati wa la taqrabu mal al-yatim illa bil lati hiya ahsan hatta yabluga ashuddah wa awfu al-kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa adu duka wannan wasiyan Allah ne wa idza qultum fa adu amma a wayi gari mutum yana cewa shi ahlus sunna ne amma dai magana ƙarya yake in zai magana ba adalci kamar Allah na ga mana wa'annan ko wasiyu ne in dai mu mutanen kirki ne abin aka ce Allah ya tsibi kai da ku fa ajili walau kana za ku ba wa bi ahdillahi awfu a cika alƙawari a ce mu mutanen kirki zalikum wasaqu bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan abin da Allah ya ambata fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الله يبارك فيكم wannan ayoyi gaba daya sannan daga ƙarshe Allah subhanahu ta'ala ya magana akan alamomin tashin alkiyama al-kubra cewa in sun fara faruwa babu karban tuba babu aiki na kwarai ga wanda da baya aiki na kwarai in tsira sai lokacin Allah ba zai karba ba sannan Allah subhanahu ta'ala ya ƙara tabbatar da tauhidinsa da kuma bayanin al-mahaya wal mamat da rayuwar mutum gaba ɗaya mutum ya miƙa ta ga Allah kamar yadda shi ne annabi Ibrahim millata abikum Ibrahim kenan sannan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa wanda duk ya mika al'amarinsa ga Allah ya sanya babu magana shirka ga Allah wannan ne abin da aka umarci annabi sallallahu alaihi sallam sannan Allah ya cike da cewa babu wata rai da za ta ɗau nauyin wata rai an yi bayani cewa mutanen kwarai 'ya'yansu za su sha alfarma su kan su kaɗai mutanen kwarai kullu nafsin bima da rahina illa ashabul yamin da mutanen kwarai ƴaƴansu suna likan wato su. musamman waɗanda suka karanta alqur'ani suka aiki da shi da kuma salihan bayi waɗanda suka tsaya akan sana'a ƴaƴansu a duniya za su sha alfarmansu a lahira za su sha alfarmansu Allah ya samu zama haka ah, wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa al-ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum Allah subhanahu wataala shine wanda ya wannan aiki ya daga wasu akan wasu don ya jarraba ku wani yana da arziki don fa'ida da wani ka riga shi fara kasuwa amma yanzu ya wuce ka wajen tara zuciya Allah ne ya tara masa wani ya fi babansa ma arziki don haka Allah ne wani ya fi uban gidansa arziki shi ya koya masa kasuwanci amma yanzu ya wuce wani ya fi uban gidansa a sana'a a samun kastomomi da arziki da sauran duka wannan aikin Allah ne ba ba ba ba ba ba ba ba tun ba a haife shi ba mutum ke ɗaukan karatu amma shi nan da nan ya taso har ya zama malami wanda kuma har yanzu ba zai iya koyar da ko littafi ɗaya ba amma darajar sabulin Allah ta ragu ne ba ta ragu ba kullum in ya kama hanya zai je neman ilimi Allah yana yassare masa hanya zuwa gidan aljanna inda yayi domin Allah saboda haka wa'in duka abubuwa ne Allah ya faɗe su Allah ya ba mu ikon aiki da cikin wannan sura ya tabbatar da diga-digan mu akan daidai ya kare mu da kariyarsa daga sharruka iyayen mu Allah ya gafarta musu zuriyar mu Allah ya tabbatar da mu da ya mana kariya da kariya Allahu ta'ala aina fa inna rabbaka la inna rabbaka sari'ul iqad wa innahu ghafurur rahim insha Allah muna raye za mu shiga al a'raf Allah ba ta Allah ya samu da Thank you.

karatu suka turo suke bukatun bayan Allah taya musu da addu'o'i muna fata Allah ka ga addu'o'i wanda yani suke da juna biyu Allah su mana ta'ala ya sauka lafiya a jikin su Allah ya sauke su lafiya ya ba su zuriya tsayi ba wanda aka sa ranar auren ta Allah ya sa a yi lafiya Allah ya sanya albarka a ciki a wanda yake sabis Allah ya sa a zama lafiya ya kafara a rayuwarsu Allah kuma ba su lafiya ina mai eh, kokarin da muke da'awa ah, duka da wanda ya samu abubuwa bukatu